Yadda za ku fara samun kuɗi kimanin dala ɗari ko sama da haka duk wata ta hanyar ɗora bidiyo a YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A wannan bidiyo zan nuna muku hanyar da za ku bi domin ku yi creating YouTube channel wato ku ƙirƙiri YouTube channel domin ku fara ɗora bidiyo kuma ana biyan ku a duk wata. Kamar dai yadda aka sani YouTube dai ɗaya ne daga cikin manyan shafukan da suke ba da damar wallafa bidiyo a shafin, wanda yana daga cikin manya-manyan shafuka na duniya wanda suke ba da dama a ɗora bidiyo, wanda mutane da yawa suna amfani da shi wajen ɗora bidiyo domin su isar da saƙon da suke da buƙata, wanda hakan ne ya sa ya kasance na farko a cikin jerin manya-manyan shafukan da suke ba da wannan dama. Sannan kuma YouTube yana daga cikin wanda suke samar da kuɗi ko in ce ake samun kuɗi da su. Hakan ne ya sa za ku ga mutane da yawa suna buɗe channel suna ɗora abubuwan da suka iya domin samun kuɗi kuɗin shiga a duk wata ta hanyar amfani da ɗora bidiyon. Hakan ne ya sa na ga ya kamata in kawo muku bidiyo na muku bidiyo a kan yadda za ku yi creating channel domin ku ma a fara morar wannan kuɗi da ku. Kamar dai yadda kuka sani na san ana samun labari kan cewa ana samun kuɗi a YouTube ana samun kuɗi a YouTube amma sai dai wasu basu samu sahihiyar hanyar da zasu fara samun ba kuma wasu basu samu ilimi akan yanda zasu su buɗe channel ɗin ba balle ma har ta kai ga sun fara samun kuɗin to a wannan dai bidiyo in kuka kalle har ƙarshe zan nuna muku yanda za ku bi domin kuma ku ƙirƙiri channel kuma ku fara ɗora bidiyo sannan kuma a fara biyan ku sai dai kafin nan dole akwai sharuɗa da ya kamata a ce kun kiyaye kuma kun bi su domin dole sai an cika wannan ƙa'idojin har ta kai ga za a fara samun kuɗi Sharaɗi na farko shi ne dole ya kasance ka mallaki Gmail account sannan dole ya kasance kana da sunan da zaka bawa ba wa channel ɗin taka. Baya da haka kuma ya kasance akwai hoton da za ka ɗora wanda ka samar domin ka ɗora a matsayin wannan channel ɗin naka. Idan kana da waɗannan abubuwa to tabbas kana da damar da zaka kirkiri ƙirƙiri YouTube channel wanda idan ka ƙirƙira daga nan kuma za ka ci gaba da gudanar da aiki a kanta har ta kai ga ka cika ƙa'ida ta gaba domin fara samun damar da za a biya ka wannan kuɗaɗe a duk wata za su na biyan ka. muddin ka jure ka jajirce abu mafi mahimmanci da ya kamata a ce duk wani wanda zai buɗe channel ya sani shine dole ya kasance ka jajirce kuma ka yi haƙuri saboda kowace harka ta duniya dole ne sai da haƙuri babu yanda za a yi ka shigo yanzu kuma ka fara samun kuɗi a yanzu ba zai yi ba dole sai ka jajirce ka jure ka bi ƙa'idoji sannan kuma ka haɗa da addu'a wannan shine matakin nasarar da za ka samu ko in ce ne mataki na farko da zai kai ka ga samun nasara a YouTube. dukkan wani wanda za ka gani yana samun kuɗi a YouTube to dole sai da ya bi waɗannan matakai. Don haka kai ma idan za ka samu kuɗi to dole sai ka bi wannan matakai kafin ka fara samu. Don haka wannan dai su ne a taƙaice ƙa'idojin. Idan kun shirya kuma ka amince za ka yi to mu je zuwa. Yanzu da farko za mu shiga mu yi creating na channel. Dama abin da na faɗa muku tun a farko shi ne ya kasance kuna da Gmail account idan babu shi ma sai ku shiga ku je ku buɗe. Sannan ya kasance kun tanadi sunan da za ku sa wa channel ɗin naku. sannan suna ya kasance suna mai sauƙi kuma wanda zai saurin rubutawa saboda ta haka ne za a baka damar bidiyoyinka suna shiga ko'ina kuma channel ɗinka tai yawo a ko'ina wanda samun mutanen da su bibiyar ka shi ne babban nasara ta yanda za ka dinga samun kuɗi a kowane lokaci insha Allah. Yanzu da farko mu shiga mu je mu yi creating channel mu shiga browser da muke so mu yi creating channel idan kuma a kan application naka ne na browser kake so ka amfani da shi ko na YouTube za ka iya ɗauko shi shi ma ka ɗora Gmail ɗin naka. idan ko browser ne zaka shiga kai tsaye browser ka sai ka yi sai ka rubuta youtube.com kamar yadda kuke gani bayan ka rubuta youtube.com daga nan sai ka jira zaka ga ya buɗe haka yanzu zaka jira shi ya bude bayan ya buɗe kamar yadda kake gani to nan shine cikin youtube kamar yadda aka sani so daga nan zaka ga hotonka idan ka ɗora gmail ɗinka akan browser idan baka ɗora ba zaka ga icon kamar dai na mutum to kada ka damu abu na farko ka fara mayar da browser taka desktop ta hanyar danna wannan wuri sannan sai ka kunna ta zuwa desktop idan kuma da application kake amfani na YouTube ɗin to dukka ba wani wannan ba wani mayar da shi desktop da zaka yi so bayan ka mayar da browser taka desktop sai ka duba dai daga nan ɗin daga can sama akwai icon da zaka gani wanda anan zaka ga hoto to Gmail din ne yake da hoto akai idan babu hoto akai to ba zai nuna maka ba zai nuna maka icon kamar da yanda aka sani sai ka danna wannan wuri da kake kamar haka bayan ka danna to daga nan zai kawo ka wannan waje sai ka ɗora gmail dama already ka ɗora gmail ɗin naka idan baka ɗora ba sai ka ɗora idan ba shi bane gmail zaka iya shiga switch account sai ka ɗora gmail ɗin da kake so daga nan sai ka danna nan inda ka rubuta create a channel idan baka shiga tana ba ma in ka ga dama ka iya shigan sa ta settings idan ka shiga settings nan ma zai kawo ka wajen da ka yi creating channel da haka misali in ka shiga ta settings kamar haka sai ka jira zai buɗe kun ga zai kawo ka wannan wuri da kuke ga idan ka yi zooming ga waje nan ma da aka rubuta create a channel so sai ka danna wurin kamar haka bacin ka danna daga nan shi ma za ka jira ya buɗe wanda yayin da ya buɗe a nan zai baka damar da za ka yi creating channel ɗinka da haka yanzu za ka ɗan jira shi kaɗan domin ya buɗe so bari mu jira da zarar ya, gama zai kawo mana yi creating channel anan idan ma ta can ɗin da ka buɗe to duka ba damuwa wannan wajen idan ma ta nan ɗin ne to duka ba damuwa so yanzu sai ka yi zooming haka a nan za ka yi creating channel ɗinka nan idan kun lura gashi nan sunana ne akai a matsayin sunan channel ɗin nan kuma shine alamar tagin na channel ɗinka wato handle so idan kana so kai creating channel ɗin nan wajen za ka goge sai ka rubuta sunan da kake so ka ba channel ɗin naka idan sunanka kake so ka bada misali yanzu Ahmad Adamu to idan haka nake so na bashi kawai zan bashi a haka sannan nan wurin shi ma sai na bashi haka amma idan ba shi nake so ba ina so in sa sunan channel nawa ne misali Hikima TV to zan rubuta Hikima TV ne a wajen nan ma kuma sai in zo sa Hikima TV so idan kai haka to shi kenan bayan ka sabu sunan da kake so ka dora daga nan sai wannan wurin da aka rubuta upload picture wato zaka dora ɗora hotonka ko kuma ka ɗora hoton ka da haka idan kana da logo kana da shi wanda ka ƙirƙira domin ka yi channel ɗin to sai ka dora a wajen idan baka da shi sai ka bari sai ka sai ka ɗora daga baya ta wannan wajen zaka dora amma abin da ya fi sauki ya kasance ka mallake shi a lokacin da ka channel ka ɗora email ka ɗora logon ka kaga baka da wani matsala so idan ka ɗora shi kenan yanzu misali zan ƙirƙira da wannan sunan ne Ahmad Adamu kuma da wannan hoton a kai so kawai in bar shi a haka idan nayi daga nan sai in danna inda aka rubuta create channel nan kenan sai in danna shi so bayan na danna daga nan sai na ɗan jira za ku ga tana ɗan wani wannan processing ɗin haka to sai ka jira har sai ta kammala da haka za a jira ta domin ta kammala creating gama yi maka creating na channel din. idan ma ta can ɗin da ka shiga to duka dai haka ne da nan da can ɗin da ka babu wani bambanci so yanzu shi kenan mun creating channel kamar yadda kuke gani a nan wurin idan muka zo muka yi zooming haka muka ɗan matso da wannan wajen to za mu ga gashi nan channel ɗinmu gashi nan sunan channel ɗinmu ga wajen customize channel ga wajen manage video so sai ka zo ka shiga customize channel domin ka ɗan ƙara saita wasu abubuwan da kake so a cikin channel ɗin sai ka danna kansa kamar haka bayan ka danna daga nan za ka jira shi ma za ka ga ya buɗe maka don haka yanzu za mu jira shi domin ya buɗe so da ya buɗe zai kawo maka wannan wuri to sai ka danna continue bayan ka danna continue to daga nan zai buɗo maka waje kamar yadda kake gani wannan wurin so zai kawo maka wannan wuri kamar haka to idan ka duba ka yi zooming za ka ga wajaje ne da za ka iya saita channel ɗinka dukkan abubuwan da ake buƙata a nan wurin za ka ɗaɗɗora wanda kake so a ƙayata channel da sauransu so kamar su channel eh, pictures su wani irin tilera na wasu haka dai ko kaɗan ƙirƙiri wani bidiyo ko wani amma in ma baka yi wannan ɗin ba duka dai ba damuwa su ɗora link ɗin nan da ake ɗorawa su a yi picturing wata channel ɗin dukkanin wurin ne so idan ka shiga nan ka sa idan ma baka sa ba to baka da damuwa sai ka danna nan inda aka rubuta branding ɗin nan So a nan kuma shi idan za ka ɗora hotonka za ka iya canja shi nan kenan logon nan kenan kun ga wannan hoton ne a yi so za ka iya canja ka yi remove ka ɗora logon ka sannan ya kasance size ɗinsa gashi nan 98 times 98 pixel shine size ɗin da ake so na logon naka ya kasance sannan kada ya yi sama da 40 MB ko 4 MB kada ya kasance kuma ya kasance a format na PNG ko JPG amma kada ya kasance animation sannan sai nan wajen irin wani yanda kuke ganin channel ɗin nan bana na channel na can gefen nan to shi ma ta nan ake ɗora shi bari nuna muku misalin banar idan da za mu shiga YouTube yanzu mu shiga normal YouTube mu shiga channel so mu shiga kamar haka nan ba kamar misali wannan channel ce yawwa to akwai hoto da za ku ga yana fitowa a nan wurin so wannan wani hoto da yake fitowa a nan wurin yauwa hoton nan da yake fitowa a gefen wannan shine bana wato wannan yauwa kamar wannan kun ga wannan to shine bana wannan kuma shine logo wannan wanda za ku ɗora shi so idan muka koma za ku ga wajen idan muka koma cikin ita browser da muke aiki a kanta to kun ga shine wannan kenan to ga shi nan shi ma ta nan ake uploading ɗinsa ta nan ne sannan ga size ɗinsa nan za ku iya ɗauka sai ku je ku yi design ɗin duk sai ku ɗora to bayan kun gama sai ku yi save da zarar kun gama ku ga publish anan sai ku yi to idan kun yi haka shikenan kun gama creating channel sauran yin verifying ɗinta da wani saite-saite wanda shi ma duka za mu nuna shi a gaba so hanyoyin buɗe channel ɗin hanyoyi kala biyu ne akwai nan ta browser da nuna muku sannan akwai kuma ta application shi ma da zan nuna muku yanzu da haka yanzu kai tsaye mu shiga cikin application ɗinmu na YouTube to za ku shiga application ɗinku na YouTube ne idan ya buɗe kamar haka sai ku duba daga nan a wannan wajen yake idan ba ku anan ba wasu yana daga saman nan musamman waɗanda ba su yi ɗinsa ba. So idan ka updating ɗin application ka na YouTube to za ka danna nan wurin ne bayan ka danna daga nan zai kawo maka wajen da aka yi switch account nan kenan sai kawai ka danna domin ka yi switching na account ɗinka. Idan ka danna zai kawo ka nan sai ya kawo maka Gmail daban-daban sai ka zaɓi Gmail ɗin da kake so ka yi creating channel da shi idan babu shi ma sai ka ɗora. Misali ina so in creating da wannan to zan danna kansa ne. Bayan na danna kamar haka daga nan zai kawo ni nan cikinsa kenan gmail ɗin zai hau yanzu gmail ɗin nan ya hau kan nan kenan so sai in ƙara komawa nan ɗin dai sai in danna idan na danna zai kawo ni nan wuri da kuke ga to sai in danna kan nan idan na danna kai to zai kawo ni nan wurin ok wannan na yi creating channel ɗin da shi da haka zan sauya wanda ban yi creating channel da gmail ɗin ba ta wannan application da haka bari duba wanda babu gmail a kansa wanda babu channel a kansa sai mu yi creating ɗin da shi Yawwa Misali kamar ga wani nan na ɗora shi so bari ya gama hawa da zarar ya hau in dai babu Gmail a kansa to zai nuno maka nan wurin sai ka danna nan wurin. Idan ka danna zai kawo maka nan wurin to sai ka danna nan kansa Yawwa da ka danna zai kawo maka wajen da aka yi creating channel. To kun ga shi ma za ka ɗora hoto a nan sannan nan za ka sa sunan channel nan kuma za ka sa handle na channel. Za ka iya barinsa a inda yake idan sunanka ne. za ka iya sawa to daga nan sai ka danna create channel bayan ka danna create channel za ta gama wannan abin idan ta gama to shikenan za ka kai creating channel da wannan gmail din saura sai ta sai ta so sai ma sai ka danna nan gurin idan ka danna zai kawo ka nan gurin sai ka ƙara danna kan nan idan ka danna nan to zai nuna ma wannan manage video da kuma create sannan da wannan abin to sai ka danna wannan alamar biro din so bari mu sai ka danna alamar biro nan bayan ka danna daga nan zai kawo ka nan gurin zaka iya sa zaka iya canja wannan sunan idan kana so sannan kuma ka iya ɗora banan taka ta nan shima kamar dai yanda muka nuna a can ta browser to zaka iya ɗorawa kawai zaka je ka yi creating bana ka zo ka ɗora shi ta nan logo ka ɗora shi ta nan sannan sai description shi kuma description ka ɗan yi bayani ɗan taƙaitacce akan channel ɗin taka to shi ma sai ka danna wannan wurin idan ka danna zai baka damar rubutu sai ka yi rubutu game da channel ɗin naka nan kuma sai ka bar shi a haka bayan ka gama shikenan sai ka yi save daga nan ka gama creating channel ɗinka yanzu abu na gaba shi shine yanda ku yi verify na number wayar ku da yanda za ku ɗan ɗora wasu tags da sauran wasu abubuwa dai wanda za su ƙara inganta muku channel ɗin taku domin ta dinga samun abubuwan da ake buƙata so shi ma duk za mu zo mu bayani a nan gaba insha Allah so amma saboda kada bidiyon ya yi tsayi dole za mu dakata a nan tunda an yi creating na channel a bidiyo na gaba insha Allah za mu ga abin da ya dace mu ƙara kawo muku a kai za mu yi darasin nan insha Allahu muddin muddin ana bibiyar sa za mu yi shi har zuwa matakin da za ka kai ga channel ɗinka ka ɗora mata abubuwan da ake buƙata kuma har ta kai ga an karɓe ka insha Allah. Da haka kafin mu yi nisa bari in ƙara faɗa muku wani sharaɗi game da shi YouTube ɗin. Don ka yi creating channel na YouTube ba wai daga ka yi creating ba shikenan kawai za ka fara samun kuɗi a'a. Akwai matakai da ake bi wanda na riga da na fara faɗar wasu tun a farko. Sai abu mafi muhimmanci da ya kamata ku sani shi ne dole idan ka yi creating channel to dole sai ya kasance ka haɗa mata subscribers dubu ɗaya wato masu bibiyar kwanda go su yi subscribing channel ɗinka ya kasance sun kai mutum aƙalla dubu ɗaya. Ba da haka sannan akwai adadin kallon da za a yi na bidiyoyinka to ya kasance an kalla bidiyoyin idan aka haɗa su baki ɗaya za su ba da awa dubu huɗu. ga abu na farko subscribers dubu ɗaya abu na biyu watching hours dubu huɗu to idan ka cika waɗannan ƙa'idoji to ina mai tabbatar maka da ka yi apply insha Allahu Google za su karɓe ka domin a fara sa maka talla kan bidiyoyinka da kake ɗorawa. Wanda wannan shine matakin farko kuma shine mataki mafi nasara wanda za ka taka shi a YouTube domin ka haura hanyar da za ka fara samun kimanin dala ɗari ko sama da haka a duk wata a YouTube. Don haka a sani yanzu kun yi creating channel to ku san cewa za ka tara mata subscribers dubu ɗaya sannan kuma za ka haɗa mata watch hours dubu huɗu sai ka dole ka cika ƙa'idojin nan sannan YouTube za su karɓe ka ba ka monetization ta yanda za ka fara samun kuɗi da wannan channel ɗin. Amma idan kana da channel kai yi creating channel ka zo kana ɗora mata bidiyo muddin ba ka kai wannan ba to babu damar da za su fara biyan ka. da haka wannan shi ne ƙa'idar dukkanin wanda yake buƙata to dole sai ya bi wannan ƙa'idar. Kuma dukkanin wanda kuka ga yana samun kuɗi a YouTube to dole shi ma sai da ya bi wannan ƙa'idar. da haka wannan shi ne abu mafi muhimmanci da ya kamata a sani. to ƙarshen wannan bidiyo dai kenan da fatan an ji daɗin sa abin da ba a gane ba sai a mana tambaya a comment insha Allah kuma a darasi na gaba za mu kawo abin da ya dace insha Allah na gode